وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا إخوة الإيمان اعلموا أن للتعاون في الإسلام فضل عظيم إذا كان على البر والتقوى قال الشيخ عبد الرحمن ناصر بن السعدي رحمه الله الإعانة هي الإتيان بكل خصلة من خصال الخير المأمور به بفعلها والامتناع عن كل خصلة من خصال الشر المأمور بتركها فإن العبد مأمور بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره عليها من إخوانه المسلمين بكل قول يبعث عليها وبكل فعل كذلك وقال الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله التعاون معناه التساعد التساعد وأن يعين وأن يعين الناس بعضهم بعضا على البر والتقوى فالبر فعل الخير والتقوى اتقاء الشر وذلك أن الناس يعملون على وجهين على ما فيه الخير وعلى ما فيه الشر فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر سواء كان هذا مما يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه وأن تمنع منه ما استطعت وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه وهكذا فالبر فعل الخير والتعاون عليه والتساعد على فعله وتيسيره للناس والتقوى والتقوى اتقاء الشر والتعاون عليه بأن تحول بين الناس وبين فعل الشر وأن تحذرهم منه حتى تكون الأمة أمة واحدة فيا عباد الله اعلموا أن التعاون على البر لا على الإثم كما قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله واتقوا الله الذي إليه تحشرون يقول الحق تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم فالتعاون عباد الله صفة من صفات المؤمنين كما أخبر الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشهد ويرد يرد مشهدهم على مدعبهم ومتفرعهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهد حديث أخرجه الإمام أبو داود والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما قيل يا رسول الله هذه نصرته مظلومة فكيف أنصره إذا كان ظالما قال تحجزه وتمنعه من الظلم فذاك نصره رواه البخاري عباد الله اعلموا أن من الأماكن الذي يعين المسلم أخيه في التشاور في الأمور قال تبارك وتعالى وشاورهم في الأمر وقال في موضع آخر وأمرهم شورى بينهم وكذلك التعاون في الأمور الدنيا الذي هو دار بلاء فمن يغتنمها فليعين أخيه عليها قال الله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعلمون يعملون عباد الله اعلموا أن الناس في التعاون أقسام يقسم, يقسم الإمام الماوردي رحمه الله الناس باعتبار ما يقدمونه من معاونة وما يحققونه من معاني الأخوة والتعاون إلى أقسام أربعة القسم الأول من يعين من يعين ويستعين والثاني من لا يعين ولا يستعين والثالث من يستعين ولا ولا يعين وآخرهم من يعين ولا يستعين ثم قال فأما المعين والمستعين فهو معاود منصف يؤدي ما عليه ويستوفى ماله عباد الله اعلموا أن التعاون لها أنواع فمنها تعاون اجتماعي ودليله ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جعل أول أعماله في المدينة بعد الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار مصداقا لقوله تعالى إنما المؤمنون إخوة وهكذا التعاون علمي قال صلى الله عليه وآله وسلم من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألزم يوم القيامة بلجان, بلجان من نار أخرجه الإمام آه، ابن ماجه وصححه الألباني ومن التعاون السياسي كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أخرجه البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والتعاون دفاعي مصداقا لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ومنها تعاون اخلاقي كما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب قوم أعلاها وقوم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستو أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم وقال في آخر الحديث فقالوا لو أن نقبنا آه، في مكاننا فلا نعزي من فوقنا فلو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا رواه البخاري وهناك التعاون الجنائي فمن الثابت في الفقه الإسلامي أن يقوم بيت مال المسلمين بدفع دية القتيل لأوليائه إذا لم يستطع أولياء القاتل دفعها فإذا لم يقدر بيت المال على ذلك أو لم يكن هناك بيت مال للمسلمين قام عامة المسلمين بدفعها لأولياء القتيل ومنها التعاون العبادي فما الصلاة الجنازة ومن قبلها تجهيز آه، تجهيز الميت ودفنه بعد ذلك ما كل ذلك إلا تكافل وتعاون جعله الإسلام فرضا من الفروض الواجبة وآخر أنواعها التعاون الأدبي وهو معنى استشعره قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه عباد الله اعلموا أن من صور التعاون التعاون على إقامة الإبادات والتعاون في طلب العلم والتعاون في الدعوة والتعاون بين الزوجين وكذلك التعاون بين المسلمين كما أن الإماطة الأذى نوع من أنواع التعاون بين المسلمين والتعاون في التأليف بين قلوب المسلمين والإصلاح فيما بينهم والنصح للناس عامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم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 الذي هو قدوة لنا كما قال الله تبارك وتعالى لقد كان في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر تعاونه في بناء المسجد الأول كان أول خطوة خطاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الهجرة هي إقامة المسجد النبوي فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع الصحابة في بناء هذا المسجد وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشارك مع الصحابة في حفر الخندق يقول البراء بن عازب رضي الله عنه رأيته صلى الله عليه وآله وسلم ينقل, ينقل تراب الخندق حتى ينقل تراب الخندق حتى وارى عني, آه، عني الغبار جلده بطنه وكذلك المعاونة بين الزوجين فها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكانت له فرس فكنت أسوسه وأحث له وأقوم عليه وأفعل وأعلف وهكذا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت تخدم عليا رضي الله عنه وتقوم بشؤون بيته من طحن وعجين وخبز وما إلى ذلك وكذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعين أزواجه في أعمال البيت ودونكم قصة عن التعاون في الزمن الماضي كانت هناك سيدة وكان لها ابن وحيد تعيش معه أجمل اللحظات فحياتهما كانت مليئة بالسعادة والهناء وفي يوم من الأيام جاء قدر هذا الولد ومات فحزنت السيدة حزنا شديدا على موت وحيدها وعاشت بتعاسة كبيرة وعلى الرغم من ذلك بقي الأمل يراودها ولم تيأس ففي ففي تعقدي بأنه لا بد من وجود طريقة تعيد ابنها للحياة فذهبت إلى مختار القرية وأخبرته قصتها وأنها مستعدة لتطبيق أي وصفة لتعيد ابنها إلى الحياة فكر المختار مليا بقول السيدة وأجابها بأنه سيوفيها وصفة جيدة شريطة أن تحضر له حبة خردل من بيت لم يطرق الحزن ببابه مطلقا فرحت السيدة لاستجابة المختار لها وبدأت تدور على كل بيت في القرية باحثة عن حدثها فلما طرق على بيت أول لم تجد فيها إلا وأحزان متنوعة قد أصاب أهل البيت وهكذا تدور مع بقية البيوت وليس بيت إلا وفيه حزن وكانت السيدة تعين كل أصحاب البيوت إذا سمعت بحزنهم وهي تتيح على معاونتهم ففي معاونة أهل البيوت عند استمائها لحوائجهم زالت عنها ما تجد من حزنها لفقد ولدها فهذا إشارة بأن المسلم إذا عان إذا أعان أخيه المسلم في قضاء حاجته كان الله في إعانة قضاء حوائجه كم وما سأل بركة addininmu na musulunci daga cikin kyawawan ɗabi'u da ya kwaɗaitar da mu akwai taimakekeniya amma taimakon akan abin da Allah ya yarda da shi akan abin da Allah yake so shi yasa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki ya umarce mu yace mu mu taimaki juna akan biyayyan Allah da kuma mu taimaki juna akan yi wa Allah madaukakin sarki takawa amma kada mu taimaki juna a wajen saban Allah da kuma ayyuka na yin wato zunubai babban malamin musulunci na wannan zamani namu Malam abdurrahman dan nasir as a cikin tafsirin sa karkashin wannan aya abin da ake nufi da taimakekeniya shine mutum ya yi amfani da duk wata dama da Allah ya bashi wajen kawo wa al'umma alkhairi wanda Allah ya umarni da shi sannan ya kame ya tare duk wani sharri daga wajensa zuwa kaiwa zuwa ga sauran bayin Allah musulmai da ainihin wato mutane ma baki daya haka ɗalibinsa malam muhammad bin salih ibn usaimin allah ya ji shi da rahma shi ma da yake bayani akan ma'anan taimakekeniya yace abin da ake nufi da at-ta'awun shine musulmai su rinka taimakon juna mutane su rinka taimakon juna akan abin da yake biyayyan Allah da kuma takawa idan aka ce biyayyan Allah shine duk wani aiki na alkhairi idan aka ce takawa shine mutum ya kare mutane daga duk wani shari da zai iya kaiwa zuwa gare su da haka yan uwa masu albarka malamai suka ce lallai taimakekeniya dole ne ya zama akan biyayyan Allah wato kawo wa mutane alkhairi da kuma kare duk wani shari daga kaiwa ga mutane da haka ya kai dan uwa sai ka duba shin kana daga cikin waɗanda suke janyo alkhairi wa al'umma to kana taimakon su kenan idan kuma sharri kake jawo wa mutane da kuncin rayuwa da bala'i a cikin harkokinka na kasuwanci ko aikin gwamnati ko karantarwa to ka gane cewa ba ka daga cikin masu taimakon bayin Allah a doron ƙasa kuma Allah madaukakin sarki yana cewa masu taimakekeniya masu jin kan bayin Allah to Allah mahalicci ne jin kai shi ma zai taimake su zai ji tausayin su da haka ku ji kan waɗanda suke doron ƙasa ku ji tausayin su Allah da yake a saman sammai zai ji kanku kuma zai ji tausayin su Allah ka ji tausayin haka Allah madaukakin sarki a wani wajen yana cewa lallai ku taimaki junanku akan biyayyar Allah da kuma ayyuka na alkhairai ku guji wato cutar da junanku ta hanyar nuna wa mutane hanyar sabo da kuma yin wato baza kiyayya a tsakanin juna bayan Allah muminai daga cikin alamominsu shine taimakawa juna kamar yadda Allah ya sifanta su a cikin suratul tauba Allah ya ce wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd muminai mazan su da mata to masu taimakon juna ne masu jibintan lamarin juna ne saboda suna umarni da kyakkyawa kuma suna hani daga barin munana sannan suna tsaye da sallah suna bayar da zakka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaya wa sahabbai cewa ka taimaki dan uwanka wanda ake zalunta sannan ka taimaki dan uwanka wanda yake yin zalunci sahabbai suka ce ya manzon Allah abu ne mai sauki mu iya taimakon wanda ake zalunta to amma ta yaya za mu taimaki wanda yake zalunci manzo Allah yake duk hanyar da za ku bi ku hana ne zalunci daga yin zalunci to shine shine ainihin wato taimakon sa Allah ka sa mu dace daga cikin hanyoyin da ake bi wajen taimakon juna shine musulmai su rinka neman shawarwari a wajen junansu musamman waɗanda suke shugabanni idan za su zartar da wani al'amari ba daidai ba ne saboda kana shugabantar al'umma ka rinka yin gaba gadi kana yin abin da duk zuciyanka ya riya maka hatta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah yake mishi wa'ayi sai da Allah yake mishi ya rinka neman shawaran sahabbansa kaga in akwai wanda ya kamata ya wadata daga neman shawara to barin manzan Allah ne da haka ba daidai bane shugabannin al'umma su rinka zartar da dokoki suna kawo hukunce-hukunce wanda zuciyarsu ta riya musu ko da ko al'ummansu za su shiga tsanani za su shiga wahala su madukar su za su tsallake to wannan ba damuwarsu ba ne Allah ya kiyaye hakanan kuma daga cikin hanyoyin da ake taimakon juna akwai taimakawa juna wajen kare duk wani bala'i da zai aukowa mutane da haka duk wani abu da ka hango cewa zai zama ma al'umman ka bala'i kuma kana da hikon tarewa to ka tare wannan bala'i kada ya isko wa ka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ana kwance tsakar dare a garin Madina sabai sai suka ji wani irin ƙara kamar wani bala'i ya tunkaro garin kowannen su sai yayi yunkurin bari ya je ya bada tashi gudunmuwa wajen kare wannan bala'i abin da ya ba su mamaki kuma ya daure musu kai shine kafin su fito mana kowannen su ya je yayo shiri ya fito kawai ke aka ga manzan Allah yana dawowa ta inda aka ji wannan karan aka ce manzan Allah ya dawo akan doki wanda yake tsirara ko linzami babu ko sirri babu a doki. annabi har ya je ya tunkari wannan bala'in kuma ya kare wa mutane kawai sai aka ganshi yana cewa kowa ya koma gida har rika an yi muku maganin matsala shugabanninmu yau jama'a haka suke kai ma ka duba a cikin al'umman ka haka suke ka taba ganin wani sharri mutanen ka za su auka ciki ka je ka tare musu wannan sharin, ko da za ta kare a kanka kai kadai ko ko kana daga cikin masu cewa ai jifan dutse ne idan ta wuce kanka ta fada kan uban kowa to ka gane cewa ubanka ma na daga cikin uban kowa da haka in ta tsallake kanka din ya iya fadawa kan ubanka Allah ya kiyaye sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam har ila yau yana nuna mana cewa daga cikin hanyoyi da zamu rinka ainihin wato kare junanmu daga sharruka shine mu rinka yin wato ba da duk gudunmuwa wajen gaya wa junanmu gaskiya da kuma yin haƙuri da juna Shi ne Allah ya gaya mana a cikin suratul asr Allah ya ce innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat Allah ya samu dace mutane sun bambanta wajen ainihin wato taimakekeniya kamar yadda ainihin wato malamai suka kasarta su al'imamul mawardi yana cewa daga cikin nau'ukan mutane wajen ainihin wato taimako akwai wanda yana taimakon mutane kuma mutane su ma suna taimakon shi wannan shine mafi alkhairi cikin mutane kenan akwai wanda shi kuma yana baya taimakon kowa haka kowa ya fita sabgan shi sannan a cikin mutane akwai wanda shi yana yin taimako amma ba a taimakon shi kamar yadda akwai wanda baya taimakon kowa amma kuma mutane suna taimakon shi to mafi alkhairi dai shine wanda yake yi wa mutane su ma kuma suke yi masa da haka kowannen mu sai mu duba cikin wani nau'i muka fada Allah ta mu dace haka jama'a musulmi taimake keniya, wato akwai wanda yake shafan mutane baki daya akwai wanda kuma yake tsayawa iya kan mutum akwai wanda mutum zai yi wajen kawo ma mutane ilimi da suke bukata Allah ya sanar shi ka ilimi ka zo ka amfanar da mutane ilimin nan na addini ne ko na rayuwa haka a cikin abin da ya shafi al'amarin siyasar mutane to kana iya kawo musu taimako a ciki kamar yadda annabi yake cewa dukkan ku makiwata ne kuma dukkan ku za a muku tambaya akan ciwon da aka ba ku akwai taimako da za a wa mutane wajen katange su daga wani sharri ya auka musu akwai taimako wanda za ka yi ma mutane wajen nuna musu kyawawan ɗabi'u kamar yadda akwai taimako a cikin ainihin wato wajen yaye wa mutane damuwa gwargwadon yadda za ka iya akwai kawo ma mutane taimako wajen ba su ladabi irin na addinin musulunci haka wajen kawo musu abin ci gaba a cikin unguwanni. Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa masu albarka babu shakka daga cikin abubuwan da ya kamata mutane su bada kulawa wajen taimakawa juna da shi akwai al'amarin addinin su da ibada da haka ka duba cikin harkar ibadoji wani taimako kake kawo ma mutane shin ruwan alwala kake taimakawa mutane da shi ko da duman sallah ko masallaci da za su yi ibada ko makarantar da za su koyi addini wani abu ne wanda zai taimake su a cikin ibadansu haka ka sauƙaƙa musu hanyar neman ilimi kamar da annabi yake cewa idan ɗan adam ya rasu to komai nashi ya zo ƙarshe sai a cikin ɗayan abubuwa guda uku daga ciki akwai sadakan da kai mai gudana akwai ilimin da ka karantar ake amfana da shi daga cikin hanyoyin da zaka kawo taimako wa mutane shine wajen kiran su zuwa ga hanyar Allah a cikin al'amarin da'awa kana fita kana kiran mutane zuwa ga addini a kana taimakawa su masu fitan kai saboda baka da lokacin fita to wannan ma hanyoyi ne na taimakawa juna har ila yau taimakekeniya jama'a har a cikin gidajenmu dole mazaje su rinka taimakon matansu a cikin gidaje mata su ma su rinka taimakon mazajensu ga misali a zamanin sahabbai matar wato azubai dan awwam Allah ya kara musu yadda asma'u yar abubakar take ta kasance tana taimaka wa mijinta azubai wajen wato ayyukan shi na gona ita take zuwa ta gyara mushi shi kuma ya je wani sabgar kai ta kai ga wani lokacin hatta abincin da dabban shi zai ci ita za ta je ta yi mishi wannan ciyayi ta kawo wa dabba mata haka kuke taimakon mazajen ku a yau sannan kuma mazaje kuna taimakon matan ku a cikin gidaje ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama matan su suka ce yana taimaka musu a aikace aikacen gida haka ne aikace aikacen gida girki wanke wanke shara sune aikin gida suka ce manzon Allah hatta maballi ko rigan shi idan ya yage da kanshi zai ɗauki allura da zare ya ɗinke da kanshi saboda saukin kan manzon Allah amma kai ba kowan kowa ba sai ɗan karan girman kai wani ma sallama wannan in ya dawo gida baya yi sai dai kawai ya yi gurnani daga waje <clears throat> wai shi ga nan ya dawo wannan ba daidai bane wa masu albarka Allah ya kyauta haka ga sayyida Fatima yar manzon Allah kaga duk duniya ba wanda ya kai ta darajar wajen uba amma a gidan mijinta tana taimaka wa mijinta ita take mishi girge-girge ta dafa mishi ruwan zafi ta gasa mishi gurasa amma yau jama'a ko kun san matanmu har nuna musu ake cewa wai ba dole bane su yi wa mazajen shi hidima a gida da haka wasu matan suna ganin cewa ma har girki wai ba aikinsu bane da haka ba za su wanki ba ba za su wanke-wanke ba da sauransu Allah ya kyauta daga cikin hanyoyin taimaka wa juna ko da wani abun cutarwa idan ka gani akan hanya ka kawar da shi manzo Allah yake imani yana da rafta saba'in da wani abu mafi karanci shine da abin da zai cutar da mutane akan hanya wani mutumi ya taɓa samun aljanna saboda ya ɗauke abin da zai cutar da mutane akan hanya da haka kai ma ka yi ƙoƙari ka ga kana taimakawa mutane kana kawo musu abin da zai amfana da su manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa wallahi in fita da sassafe daga gidana wajen zuwa biyan wa wani musulmi bukatan shi ya fi mini alkhairi fiye da in shekara ina azumi ko ina sallah taimakon da zai yi wa mutum ɗaya a rana ɗaya annabi ya ce ya fi sallah da azumi mutane nawa kai ka taimaka daga wayewan gari yau ko kuma kai cutar da mutane kai sai ka gwada ka gani Allah ka samu dace misali ɗaya da zamu mu yi wato kare da shi a wajen irin alfanun da taimakon juna yake da shi wata baiwa Allah ce aka bata labari cewa tana da ainihin wato wadata Allah ya azurta ta da wani yaro kwaya ɗaya tana matuƙar ƙaunar wannan yaron kuma tana shirya wannan yaron domin ya gaji duk dukiyar da ta mallaka da haka duk wani buƙatan yaron ta ɗauke mishi yaron bai san wani matsala ba suna ƙaunar juna fiye da yadda kake tunani amma da yake Allah shi yake kaddara al'amari sai Allah ya kaddari mutuwan wannan yaron akan idanta tana ji tana gani aka zare ran raya ta shiga damuwa ta shiga bakin ciki take ganin kai bai kamata a ce yaron nan ya mutu ba irin shirin da ta yi mushi ai in yaron nan ya mutu to gaskiya ta yi asara da aka ta aje gawan yaron take lallai sai ta je ta nemo yadda za a yi ta dawo mushi ga rayuwar shi sai aka nuna mata wani babban mutum malami masani a ainihin wato garin nasu ta je ta kai mushi kuka ta ce bawan Allah ɗa nake da shi ina da dogon buri a kan shi sai kuma yaron ya mutu da haka ina son a dawo mai da rayuwar shi mutumin ne ya ja numfashi sai ce mata abu ɗaya kawai za ki iya yi in dai kina son wannan damuwan nake ya kau sai ce ka gaya min duk abin da kake yi ni kuma zan aikata bawan Allah ne ya ce ina son ki samu wani gida a garin nan namu wanda ba su taɓa shiga damuwa ko bakin ciki ba sai ki ce su baki kwayar.' wato hatsi guda ɗaya sai ki zo min da wannan ƙwayan hatsin da shi za a dawo miki da rayuwar ɗanki bawan Allah nan ta ce aiko ji yadda za a yi ce ta nemo sai ta fita ta fara zagayawa gida-gida a cikin gidajen makwabtanta wanda suke zaune a da ba ta san an yi wato makwabtan ba da aka gidan farko da ta fara shiga sai ga wata tsohuwa ta fito daga gidan ya ce baiwan Allah ina da bukata ne a wajenki amma ina son ki bani labari shin kun taɓa fuskantar wani abin damuwa a gidan nan tsohuwan nan ta yi murmushi ta ce damuwa kam ai kamar a gidan nan aka haife su ta ce ka ganni nan wato ina da mai gida Allah ya mushi rasuwa ya mutu ya bar ni da marayu ba ni da hali yunwan yau daban na gobe daban haka nike rayuwa da yaran nan ban san wani wanda zan je in same shi ya taimaka mana ba baiwa Allah nan ta ji sautayin tsohuwan nan ta ce yanzu haka kuke rayuwa ba abinci ba abin sha kuke ga dai nan kin gani kace to ki kwantar da hankalinki daga yau baki da matsalan ci ko sha sai dai ta ɗauko kuɗaɗe masu yawa ta baiwa wannan tsohuwa saboda ta yaye mata damuwanta daga nan sai ta tuna akwai fa bukatan da ya kawo ta gidan bari ta je ta cigaba da neman bukatan ta sake zuwa wani gida ta yi sallama ta ce baiwa Allah ina neman wani abu ne amma sai da alkawarin in ba ku taɓa shiga wani damuwa ba ita ma ta ce ai damuwa kullum ciki muke ni ma kin ganni nan mijina ya yi shekara da shekaru bai da lafiya in muna iya zuwa mu siya magani yau ba mu da hali gayi na a kwance ko yau ko gobe muke tsammanin mutuwa kuma bai mutu ba baiwa Allah nan ta tausayin su ta ga yanzu akwai wanda yake cikin rashin lafiya bai da kuɗin magani ta ce baiwa Allah ki jira ni zan kawo muku abin da za ku rinka jinyan mijinki ta je ta ɗauko kuɗi ta ba su. haka ta rinka zagayawa gida-gida aka ce har yamma duk gidan da ta je idan ta ji matsalansu sai ta ji tausayin su. tausayin nan sai ya sa ta manta da ita nata matsala haka ta kuni tana taimakawa mutane har ta manta da nata damuwa ta koma ta samu wannan bawan Allah cewa bawan Allah kaji kaji halin da na samu kai kaina amma abin da na gani ya sa yanzu ina ɗaukan wani wato mataki na rinka duba mutane masu matsaloli ina biyan musu bukatar sai mutumin ne yace to dama darasin da ke cikin aikin da na muke kenan duk wanda yake yaye wa mutane damuwa to shi ma Allah zai yaye mishi damuwa wannan shine wato sakon da ke cikin wannan kissa da haka in kaga kana cikin wani damuwa wallahi ka duba da kyau akwai mutanen da zaka iya yaye musu damuwa da baka yaye musu ba kana shiga cikin lamarin su sai Allah ya shiga cikin lamarin ka الله madaukakin sarki ka samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لموتانا اللهم اغفر لموتانا اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وأصلح